masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau litinin hudu ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai karkata akalar shi a kan shirye-shiryen zaben shugaban ƙasa a nan Amurka wanda za a gudanar a gobe. Wakiliyarmu a Najeriya Rukayya Basha ta jiyo mana ra'ayoyin mata a kan zaben. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu barkan ku da warhaka barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe. Shirin yau da gobe kamar yadda kuka sani shiri ne da ke tattauna akan zamantakewar rayuwarmu ta yau da kullum. A yau shirin zai mai da hankali ne akan zaben Amerika ganin cewa a gobe ne Amurkawa za su fito kaɗa ƙuri'a domin zaben sabon shugaban ƙasa karo na arba'in da bakwai. za a kara ne tsakanin mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris da kuma tsohon shugaban kasa Donald Trump. Inda za mu ji ra'ayoyin 'yan Najeriya musamman ma mata game da wannan zaɓe na Amerika. Sannan abokan aiki daga Washington DC za su yi mana ƙarin bayani kan yadda ake gudanar da zaben na Amerika. Kana idan da lokaci za mu taɓo fagen kwalama domin ƙayatar da ku masu sauraron mu sai ku biyo mu don cin yadda shirin namu zai kasance tare da ni Rukayya Basha. To Dalla to ya sunan bakin namu na yau. Salamu alaikum sunana da ta Hauwa Babura. Sunana umar Abdullahi ke so. To a Hajiya Umma idan na fara da ke ganin cewa Najeriya ƙasa ce da ke kwaikwayon tsarin demokradiyyar Amerika. Kashi gobe za a gudanar da zaben Amurka tsakanin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da kuma a wato mataimake shugaban ƙasa Kamala Harris. A matsayin kinan mace 'yar Najeriya, Yaya kike ganin wannan siyasa da za a gwabza tsakanin Kamala Harris da kuma wato Donald Trump? Assalamu alaikum wa rahmatullahi rukayya. Thank you very much for having me. An maganar yadda nake kallon tafiyar tsarin zaben Amurka tsakanin mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris da kuma shi shugaban kasa Trump ina ganin wani yanayi ne ya zo wanda ba irin wancan karan da trump suka buga kwanji da shi da hillary ba shi wannan karan wani lokaci ne da ya zo cewa ita kamala ta riga ta hau doron nasarar da suke ganin sun samu ne da ita da shugaban kasanta na yanzu kuma kama wata dama ce da su suke ganin a bisa abin da suka yi za su samu damar ci gaba da abin da suka fara to kuma dai game da yadda duniya yanzu ta juya cewa mu mata mu ake damawa da mu misali duk ƙasar da ya zamanto ta saka ci gaban mata a gaba a demokaradiyyar yankin eh, misali western world kamar ita ce demokaradiyya da ta ci gaba kuma ko ma a bangaren mu nan muna kamanceceniya da irin wannan ra'ayi to amma nasarar kamala za ta zamanto kamar ta amma jingina ne da wannan juyin yanayin tafi da al'amuran yau da gobe na kasancewar bawa mata dama ko kuma na bawa mata ah, misali barin su su toye wainar kansu to ina ganin cewa nasarar ta tana tafa ne a haka saboda za ga duk ƙungiyoyin duniya da suke suna goya um, harka ta mata da kuma sabuwar yanayin siyasa duniya baya to zana suna goyon bayan kamara da kuma irin mutane da suke da wannan ra'ayi na um, auren jinsi da abubuwa ana gani ita kamala wannan shine abin da suke suka tsaya a kai kuma wannan magana ce ta 'yancin dan adam to shine abin da ni nake ganin ya danganta da da nasarata so shi kuma shugaba Trump in kuka duba gaba ɗaya yadda tun farko ma siyasar shi ta faru? shi shugaba Trump fa duk wanda ya san suwaye 'yan Amurka suwaye misali iyayen Amurka su zaben da aka ya nuna nasarar shi ta nuna cewa fa abubuwa da hukunce-hukunce da yake zartarwa su ne fa hukunce-hukuncen da suke nuna tartibiyar ko ce real color da real fuskar 'yan amurka na gaskiya to ni dai gaskiya ina ganin cewa su kowa yana da babban um, dalilai da zai iya to cewa ya samu nasara kuma dalilai na su ne suka danganta da waɗannan um, kamar wannan maganganu da na faɗi manyan wannan ƙudurori guda biyu da na faɗi da suka sa a gaba kowanne cikin su kamfen ɗin shi ya danganta ne da waɗannan abubuwa guda kowanne nashi da inda ya sa a gaba. To, uh, Dr. Hauwa a uh, matsayinki na 'yar Najeriya kuma mazauniyar Amerika, yaya kike ganin wannan karawa da za a yi a tsakanin mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris da shi tsohon shugaban ƙasa Donald Trump? Yaya kike ganin wannan siyasa za ta kaya ganin cewa an tafka muhawara masu zafi a tsakanin su 'yan takarar? To, tafe, a to, wannan zaɓe zaɓe ne wanda zai zamanto wato na zai bar tarihi a duniya ko da ma a ce kamala harris bata ci ba ta riga ta kafa tarihi amma mu dai muna da yaƙini da kuma alamu sosai ga cewar za ta lashe zaben nan na farko saboda mata da yawa gaskiya suna bin bayanta ko da yake mata ma dai ba ba majority ba minority ne but akan karin haka akwai immigrants da suke bin bayanta akwai dai dalilai da yawa da ta samu nasara sannan ga shi kamfen ɗinta akwai kuɗi nan da nan za ki ga kamfen ɗinta ya tara millions kuma shi attajirin da ake gani kamfen ɗinsa ba isasshen kuɗi gare shi ba a yanda dai muke gani ina nan ina samun up to date wato bayanai daga email ne daga messages ne daga social media ne duk mun yi signing muna sanin mai ake ciki kamala harris tana da wato um, abubuwa wanda za su zame mata uh, mahimmanci wajen tallafa mata ga abin da ya tsokane musu ido su duka biyu abin da ya tsokane musu ido su duka biyu a ƙarshen tafiyan nan shine wato masu zaɓe waɗanda har yanzu ba su uh, tantancewa za su zaɓa ba sauran mazaɓa da masu zaɓe kowa yanzu ya shirya ya san wa zai zaɓa kuma zai yi wahala a yanzu ka canja ra'ayin wani ka ce ga wani dalili ka zaɓi wani wannan lokacin ya wuce amma fa waɗanda ba su riga sun fuskanci gabas akan waye-waye ba wa za su zaɓa kamala ko trump ba to su ne yanzu ake yaƙi akan a janyo hankalinsu to kamala harris tana da wato um, goyon bayan 'yan hollywood wanda su kuma suna da ƙarfin uh, jan mutane tana da goyon bayan mata tana da goyon bayan minorities da, da kuma foreigners ma waɗanda suka zama 'yan ƙasa wato immigrants ina ganin a nan zai iya pushin ɗinta zai iya haɓaka mata ta samu wato um, uh, tallafi wajen maybe cin nasara akwai wani abu kuma da suka fito da shi na kamfenin duk wanda ma yake a kasashen waje yanzu zai iya kamfen sannan kuma wato hanyar da suka bi ta wayo su wato democrat suke kamfen shine ki ga da yawa in sun fito yanzu suna a yi voting ba lallai ta suke ba a yi voting kamala harris abin da su ya fi tsokane musu ido suke so su nuna wa jama'a ku dai yi voting to kuma sun san duk wanda ya je zai yi voting zai tsaya ya ga wanne ne ya fi mishi alheri ita ba ta taɓa yi ba ta zama dai mataimakiyar shugaban ƙasa shi kwa ya taɓa yi saboda haka wannan lokaci da ya yi da kuma bai nasara koma na biyu ba yana iya zama masa rikici a yanzu ya koma a karin sana kama a ce uku kenan amma na biyun yake so ya yi wannan Eh, distance da ya samu da bai na biyun nan ba shine yanzu yake so ya koma to gaskiya zai ɗan yi mishi wahala muna nan dai muna jira kuma za mu kaɗa mu kuma muna fata za a kafa tarihi To a uh, ajiya umma idan na dawo kanki wani irin mafarki kike gani ya kamata kasashen Afirka musamman ma 'yan Najeriya su duba a siyasar Amurka da kasancewan ita ake kwaikwayo yanzu a mafi akasarin kasashen da ke bin demokuraɗiyya a duniya. Ita maganar abin da muke gani ko muke kwaikwaya a maganar siyasar Amurka tunda su ne dai kama suke jagorantar ragamar eh, demokuraɗiyyar duniya. Ni na ganin cewa mu 'yan Najeriya akwai abubuwa da bai kamata a ce mu mun kalle shi ba saboda duk da ana ganin cewa mu 'yan Afirka ba mu ba mu balaga harkar siyasar ba to amma akwai abubuwa da suke faruwa su ma a siyasar tasu da ita dandai duniya shi bakin fata kullum bai kwarewa ne tabbas su sun yi nisa sun fi mu daɗewa a kanta amma mu ma ba za a bar mu a baya ba saboda muna ƙoƙarin yin siyasar mu a cikin amma daidai gwargwado akwai dai aibace aibace da ke faruwa amma kuma akwai daidai gwargwado kamanta halin girma tunda yanzu idan kika duba duka tunda aka fara siyasar nan ta trump da kamala ko ta baya ma da da shi da shi da shugaba biden za ki ga magana ce ta su fito social su fito media suna zagin juna suna faɗar maganganu da bai kamata a ce shugaba ne yake faɗan waɗannan maganganun a matsayi a wajen opponent shi na siyasa ba so amma falil alhamdu akwai kuma abubuwa da ya kamata a koya kasancewar musamman damammaki da ake bawa matasa damammaki da ake bawa mata damammaki da ake bawa mutane domin cancanta su saboda abin haushi mu a nan bangaren duniya zaki ga cewa ana zaɓar mutane ne ba wai don sun iya ba sai don suna da iyayen gida wasu kuma sai don aljihunsu ya cika da kuɗi to falilla alhamdu su siyasar america ta wuce siyasar kuɗi to mu kuma allah zai sa jama'ar mu su kalli cewa yanzu ba siyasar da ake ta duniya siyasa ce ta kawo ci gaba siyasa ce ta cewa mutum ya iya kuma a bashi domin ya iya ba don abin da zai bayar ba so in da mutanen mu za su daure su kalli wannan bangaren to ga wannan abin koyi ne babba daga wajen su to a dr hawa ya kike ganin bambancin siyasa tsakanin Amerika da Najeriya musamman ma karawa irin ta wato shugaban ƙasa tsakanin mace da namiji ganin cewa Kamala Harris mace ce kuma ta yi tsayin daka za ta gwabza da attajiri kuma gogaggen ɗan siyasa Donald Trump. Ya kike ganin wannan ƙarfin gwiwa da take da shi a matsayinta na iya mace? Ai akwai bambanci sosai sosai kafin a zo nan ma akwai bambancin wajen goyon baya da haɗin kai da ake samu na 'yan jam'iyya tsofaffi wanda da sun yi mulki sun sauka ko kuma ma ba su yi mulki ba ina ganin kamar america su sun fi goyon baya ga wato waɗanda suke fati ɗinsu ko da ra'ayinsu ya bambanta a cikin fati ba za ki ga a tsakaninsu suna faɗa da juna ba kin ga yadda a tsohon shugaba obama ya fito jini da tsoka yana marawa wannan mace baya to shi kuma yana da magoya baya kin ga hayye mulkinsa ya gama yana ɗaya daga cikin yanzu wato mutane da ake sha'awa wanda ba su kafa wani controversy ba a kan zancen irin abubuwa halayya mara kyau ga jama'a ko al'umma da za a faɗa. Eh a kan hanyar wato policy na ƙasashen waje wannan daban to sun tashi tsaye sun mara mata baya sannan kuma za ki ga idan akwai wato kaman masu da nishadi ina nufin 'yan hollywood kusan gaba ɗaya zaki ga sun marawa kamala harris baya kaɗan ne daga cikinsu da suke bin donald trump wanda babu ma wani abu da za a ce za a yi comparison a ciki to kuma babban mahimmanci da zan ce a tsakanin siyasanmu wannan karo a Najeriya da Amerika shine muna da al'adu da suka bambanta kuma akwai addini da yake tasiri a kan bambanci kin ga a kan yanzu arewacin najeriya da yawa zaki ga ba za su yadda mace ta ɗauki shugabanci ba because ana ganin cewa shugabancin mace kamar haramun ne a addinin musulunci to bambancin ra'ayoyi na addini da fahimtarsa yana iya janyo matsala a cikin siyasa akan a gwara mace da namiji wajen shugabanci ko da ma kama a ce a matakin jiha ne a kaman zaben gwamna bare kuma a zo na shugaban kasa mun samu dai kama ala misali kaduna da suka taba saka mace a matsayin mataimakiyar gwamna wannan ba a samu matsala ba an samu an wuce da wannan amma za ki ga kamar yanzu wajen fahimta bambancin siyasa na Amerika da, da Najeriya haila yau shine hanyar uh, sada wato sakonni ga jama'a. Najeriya har yanzu ba a amfani da wato kafofin yada labarai na zamani email alal misali tana da babban mahimmanci wajen canja ra'ayin mutane da aika musu bayani a sauƙaƙe kuma a ba tare da tsada tsadar kuɗi da za ka sa mutum ya tafi ya ɗau mota ga tsadan mai ya je ƙauye-ƙauye ba. Amerika sana yin su ma do-to-do da suke kira campaign, amma akasari campaign ɗinsu ya fi yawa a hanyar na'urori na zamani da muke da su. Za ki ga yanzu har text ake yi, text message yanzu ni ina nan zan samu message za a ce da ni daga Kamala Harris eh, kai tsaye kuma na san cewa ba lallai ita ba ce amma ta yi endorsing pejin ta ne in na buɗe email ɗina zan ga an ce hello dear hawa this is kamala harris zan buɗe text message in ga an ce hi there this is obama sai in ji wani karfi in ce a'a jibi yanzu ni obama ya rubutowa yana ganin ni mahimmanci na a akan siyasarsa to yanzu a najeriya wani shugaba ne da yake neman mulki zai kula talaka yanzu ki ga wai an aiko min ni talaka a aiko min message a ce ai daga shugabawa ne muna buƙatar taimakon ki ki taya mu zuwa makwabta ki gaya musu eh, manufanmu ko din da dai ba wai shi din bane a bakin kwamfuta ya rubuta amma ya ba da wannan damar a rubuta a aika wa jama'a kuma signature za ki ga obama sign by obama ya a faɗi suna to ko wajen sada wato irin wannan muhimmin saƙo ga jama'a akwai bambanci gaskiya. To ni ina ma kira ga 'yan Najeriya su koyi da amfani da na'urori na zamani da kuma koyi da saukar da kai a kan wajen janyo talaka jikin wanda ike neman a yi masa wato a bashi gudunmawa wajen zaɓe a yi amfani da hanyoyin zamani da kuma saukar da kai a nuna wa jama'a tare miki. To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka da a birnin Washington DC. Bari mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora. madalla ba sauraro kun dai ji bayanai daga wajen bakinmu mata sai dai kuma yadda zaben amerika yake shine sakamakon ƙuri'un da jama'a suka kada ba shi kadai ke tantance dan takara da ya lashe zaben ba wakilan zaɓe da ake kira electoral college da turanci su ne za su tantance shi ko me hakan ke nufi ga aisha mu'azu da fassarar bayanin yasmonem a duk sa'ad da ɗan takara ya samu mafi yawan ƙuri'un zaɓe abin da hakan yake nufi shine ɗan takarar ya ɗara abokin karawarsa da ƙuri'u mafi yawa sai dai ba haka lamarin yake a zaben shugaban ƙasa a amurka ba a sa'ad da mutanen da suka kafa amurka suka samar da dokar zaɓe a shekarar ɗari bakwai da da tamanin bakwai sun yi ƙoƙarin daidaita ƙarfin ikon mulki tsakanin jihohi sannan sun yi yunkurin hana 'yan takarar da ba su cancanta ba ɗare karagar mulki an kafa kwalejin zaɓe don samar da maslaha ta yadda za su tantance tsakanin 'yan takarkaru don naɗa wanda ya cancanci zama shugaban ƙasa. A halin yanzu kwalejin zaben Amurka na da mambobi 538 waɗanda suke duk sassan jihohin Amurka 50 bisa la'akari da yawan mahukunta daga kowace jiha a majalisar ƙasar. Wato yawan 'yan majalisu da ke wakiltar jiha yana tasiri akan yawan mambobin kwaleji a kowace jiha. Misali jihar California tana da mambobi 54 yayin da jihar Wyoming mai karancin al'umma take da uku kacal. Abin da ake bukata ɗan takara ya zama shugaban ƙasa shine ya kasance ya samu akalla ƙuri'un mambobin kwalejin zaben 270 daga duk ƙuri'u 538. Jihohi 48 da birnin Washington DC suna aiki da tsarin winner take all. wato duk ɗan takarar shugaban ƙasar da ya samu mafi yawan ƙuri'u zai samu ƙuri'un duk mambobin kwalejin zaben. A jihohin Main da Nebraska, duk ɗan takarar da ya samu mafi yawan ƙuri'u yana samun wani kaso cikin ƙuri'un kwalejin zaɓe a duk gundumomin da ke da ɗan majalisa. Don haka, za a iya raba sakamakon zaɓe. Idan ana magana akan sakamakon zaɓen Amurka ba a la'akari da mafi yawan rinjayen ƙuri'u. ya yiwu ɗan takara ya zama shugaban ƙasa ko da ko ƙuri'un da ya samu sun fi na abokin karawarsa karanci. Tarihi ya nuna cewa hakan ya faru sau biyar. A 2016, Donald Trump ya zama shugaban ƙasa duk da cewa ya samu ƙuri'u miliyan biyu da tara waɗanda suka gaza ƙuri'un da Hillary Clinton ta samu. An zaɓi George W. Bush zuwa fadar White House a shekarar 2000 duk da cewa ƙuri'unsa sun gaza na abokin karawarsa algo da ƙuri'u dubu ɗari biyar da arba'in ana ci gaba da kushe tsarin zaben amurka wanda baya aiki kai tsaye an rubuta sama da ƙorafe-ƙorafe bakwai don shafewa ko yi wa tsarin kwalejin zaben garin bawul amma duk ba a yi nasara ba ya yiwu a san ɗan takarar da ya yi nasara zuwa bayan ranar zaɓe sai dai kuma duk masu zaben kwalejin daga duk jihohin ba sa yin zaɓe a shari'ance sai a watan disamba duk da cewa tsarin kwalejin zaben yana rubuce a cikin kundin tsarin mulkin amurka ba a wajabta wa mambobin kwalejin zaben ka haɗa ƙuri'a kamar yadda masu zaɓe a jihohi suke yi ba ya zuwa yanzu mutane casa'in ne da basu san makomar ƙuri'un da suka kaɗa ba suka kaɗa ƙuri'unsu ga 'yan takarkarun shugaban ƙasa mabambanta ko da yake mutum ɗaya ne kawai ya taɓa kaɗawa ɗan takarar jam'iyyar da bata yi nasara ba sai dai kuma hakan yana bayyana irin rashin tabbas da raunin da ke tattare da tsarin zaben amurka to haka yake masu sauraron mu sai dai mu ce allah ya bawa mai rabu sa'a Yanzu kuma za mu taɓo fagen kwalama domin jin mai baƙurmu a yau za ta girka mana. Amma kafin nan kuɗan nishaɗantu da wannan faifai da ke bisa kan na'ura kana muka dawo shirin namu zai ɗora. da farko dai suna na Marishan kamar yadda kuka sani ma sauraro. Yau wato yau za mu zo muku da kamar yadda sunan shirin namu yake shirin kwalama za mu zo muku da 'yan abubuwa na tabawa na kwalama. Da farko dai za mu muku wato frit da sosu bullet. eh kowa da ya san frit eh, pom da na nuku in ce dankalin turawa wanda ake yanka kanana kanana soya shi cikin mai uwar gida kamata a ce kin tanadi pom da inki mai kyau manya wanda dai ya baki ba wahala wajen aiki sannan kina da manki e, eh, nikakken nama kina da tafarnuwa kina da attarugu kina da poivron kina da albasa kina da motar kina da mayonnaise kina da kuma sinadarin ɗanɗano da kayan yaji da misalin fuwabur kwabara fari ko baki da farko dai uwar gida ki gyara famdetar in ki wanke shi sannan ki heke shi sai ki yanka shi kanana kanana kamar da yadda ake so dankalin turawa sai ki sa shi cikin ruwan gishiri kika sa cikin ruwan gishiri kina iya kyale shi ya gamu da ruwan gishiri nan kuma ga naman ki dake sai ki kawo kayayyakin da ya kamata wanda ake gyara bulat ki sa mishi ki sa kayan naman ban gamsu numfashin ki ba shi mm. naman da ake nika shi nama cikin mashin ta nika nama ake nika nama shi kadai za a nika in kana so kuma sai ka nika shi da ila albasa shi da tafarnuwa shi da dan attarugu albasa ya karama ba daiwa ba da kayan kamshi a eh, persil celery da ka sa da kayan kamshinka ka sannan kuma ka sa sinadarin ɗanɗano wajen niƙa in ka niƙa shi ka kawo shi kenan yana da komi da komin shi nan sai ka ɗauko don ka yi bulata in ka ta yi kyau eh, ka ta ciccire a cikin miya sai ka ɗauko ɗan shafelir ka ko in ce dakakken burodi haka busasshe mm. sai ka daka shi yadda zaka dama eh, shi bulata in naman naka da shi mm. ko kuma ka samu baka da shafelir ka samu fulawa kaɗan sai ka sa to kana iya sa dan kwai kaɗan sai ka dama shi da kwai kadan kwanka guda ɗaya ko guda biyu naman yawwa cikin nama eh za a sa sai a cakula shi to ita wannan miya ta ka rabu eh ana yin ta da shi bullet in aka mulmula shi ana yin ta da soyayyen bullet kuma ana yin ta da danyen bullet hmm. to yanzu naman kikin gyara shi kin sa mishi komi da komai shi kin mulmula shi kin aje shi nan sai ke yanka albasa ki ko in ce daman tana yanke aje da poivron in kika gyara su sai in kina so don su yi kyau su yi mazan dahuwa cikin mai sai kika ilmutar da kaɗan mm. da il mayonnaise sai ki marinan su a ƙasa ki sa musu ta su da attarugun su da kayan yajin su kayan kamshi na miya mm. da el poivre sai ki sa musu sai ki cakule su tun suna ƙasa ki bar su kamar minti goma sha ko ishirin ko awa ma inda da wuri kika tanadi kayan ki yanzu nan bulletin in ki eh, kin ta kin ashe ta ana yin da soyayye ana yin da danyi bambancin soyayye da danyi shi bulet soyayye in kasashi sa shi bai mazan ciccirewa shi kuma danyi in ka shi cikin miya Eh, sai ka yi haƙurin karihi shi ya dandau da ka sa in ka ce ka motsa zai narke mm. ya gamu da kamiya miya to kenan in san samu ne a yi da soyayyen bulet mm. kenan bulet in ki uwar gida ki soya shi ki aje shi a cikin mai ba ki soya shi soyu ki aje shi a share guda nan sai ki kawo man ki mai sai sai ki kawo nan sa albasar taki da sauran kamin ki da kika yi mari ne kika cakula sai ki sa cikin mai mm. daidai iya gwalgwadon man da kike so ki amfani da shi a babu tumatir danyi a ciki sai ki sa ciki in kika sa cikin mai albasa ki sosai kika bar ta ta jijiki sosai ta soyi dan kanta ta dahu zai zama kamar ji ne haka kamar ilmiya miya mm. to in kina so sai ki danye ishe ki sai ki kawo ɗan ruwa ɗan kaɗan na sai ki tarwa ki sa kayan ɗanɗano duka sinadarin ɗanɗano a rom ko da gishiri mm. da komi da komin ki su kayan yajin ki su puwavar in ki da kakki sai ki sa in kika sa kika cakule kika juya miya ki kika juya miya ki kin tabbata miya ki ta dahu sauce blanche ce ga taran kamar sauce blanche mm, ta kai yau wayan da za a iya ci sai ki ɗauko wani bulet in naki da kika suya sai ki nannasa a ciki sai ki bashi kamar minti biyar a cikin wannan miya ta ke rihe in an jima ya dan yi yara kwakkwaba cikin miya wannan shukin ya shige shi kika dan motsa su daya shi kenan sai ki kwashe shi nan miya ki ta kare ta bullet mm-hmm. kin kare kina iya nasa dan attarugu a sama da dan loriya minti biyu kafin ki ki sabki mm-hmm. To Madalla an gaishe ki. Masu sauraro da haka shirin namu ya zo ƙarshe a madadin waɗanda kuka ji su musamman ma wakiliyar ba Basha da wadda ta daidaita mana sauti Fiona wa mainan dubu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. yau a